Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Ahmed Lawan ne ya karanta wasikar bayan majalisar ta kwashi kusan sa'o'i biyu tana zaman sirri. Wasikar dai tana kunshe ne da dalilan da ya sa kasar ta rage kasafin kuɗin wannan shekara domin faduwar farashin ɗanyen mai a kasuwar duniya. Sanita Kabiru Ibrahim Gaya ya bayyana dalilan da ya sa za a ciwo wannan bashi. Cin bashi a Najeriya ya fi sauƙi ka je a ƙasar waje saboda halin da su ma ƙasar wajen take ciki da kuma wato asara za ka yi tafi yawa. shine ya rubuto mana mu yadda da wannan gyaran da ake so a yi a cikin kasafin kuɗin najeriya shine muka yadda ba sabon abu bane dama kawai tabbatarwa za yi ba wai bashi ne muka ƙara sabo ba kar mutane su wani bashi a ƙara sabo a lissafin dama yana cin kasafin kuɗin 2020 to amma sai ya zama ana son a yi gyara Shi kuwa, Sanata mai wakiltar Kaduna ta tsakiya Obasani ya ƙara jaddada muhimmancin ɗaukan matakan taimakawa ƙasar ne ganin cewa al'umma suna buƙatan ɗauki ta fannoni da dama kama daga fannin kiwon lafiya da abin da lafiya za ta ci. Wani haɗin kai za mu iya ba gwamnatin tarayya domin a kai ga nasarar yaƙi ma wannan cuta. Kuma kamar yadda kika sani wannan cuta tana buƙatar mu haɗa kanmu mu bar maganar bambancin siyasa da ra'ayi a zo a ceci wannan ƙasa. Domin duk wani ra'ayi na siyasa bai yiwuwa sai da lafiya. Amma ƙwararre a fannin tattalin arziki Shu'aibu Idris Mikati ya ce annoba ce da ta shigo duniya baki ɗaya ta sa ƙasar a cikin wani halin haƙula'i wanda dole ne a ciwo bashi. matsalan bashi a kowane lokaci masana kimiyyar tattalin arziki sukan nuna wato rashin amincewansu da gwamnati ta ci bashi ba don komi ba saboda sai a ga kaman ba za a yi aiki da kuɗin kaman yadda ya kamata a yi aikin da su ba sai ki ga kaman kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba wannan yana ɗaya daga cikin ababen da masana kimiyyar tattalin arziki sukan yi kace na ce a kai wajen cin bashi hakanan akan kawo hujjojin cewa shin bashi nawa ake bin ma a yanzu tsagwaron kuɗi nawa gwamnatin tarayya ta ci bashi kuma yaya za a biya in aka dubi yanayin yadda tattalin arzikin ƙasar najeriya yakan hau ko ya sauka wato ya ƙaru ko ya ragu ai sai mu ga cewa in ka dangana irin najeriya da kaman kasashen amurka ko irin su egypt ko kasan wato misra kenan ko kasan afirka ta kudu south africa sai ka ga mu har yanzu bashin da kasan najeriya ta ci bai kai kwatankwacin bashin da wa'annan kasashen suka ci ba idan aka dubi alkalman ƙididdigan bashin aka dangana shi da ƙarfin tattalin arzikin najeriya kasafin kuɗin da shugaba Buhari ya tura majalisa ya ragu daga naira tiriliyan goma da ɗigo biyar zuwa tiriliyan goma da ɗigo biyu. Kazalika an rage kiyasin farashin ɗanyen mai a kasuwar duniya daga dalar Amurka hamsin da bakwai zuwa dalar Amurka talatin. Kuma an rage adadin gangar man da za a rika haƙa a rana daga ganga miliyan biyu da digo bakwai zuwa miliyan ɗaya da digo bakwai bugu da ƙari an ƙara farashin dalar amurka daga naira ɗari uku da biyar wanda aka gina kasafin kuɗin a kai zuwa naira ɗari uku da sittin majalisar dokokin ƙasar ta sake tafiya hutun sai baba ta gani a bisa dalilin takunkumin hana yawo da mahukuntar ƙasar suka gindaya saboda daƙile yaɗuwar cutar coronavirus madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya